ta fita ban bayan dakon yadda da na daɗe ina yi a zuciyata ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba saboda wato yanzu ta samu ɗan birni wanda ya fi ni don haka ta tafi birni ta bar ni ta kuke tunanin zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ita haihuwa daga ubangiji ne rashin ta ma daga ubangiji ne da Allah ya yi iko ya ga dama da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita habacin mai eh haka za ka faɗa ai haka za ka faɗa kuma abin da zaka gaya min kenan har ma da gori ma abin da zaka gaya min har ma gori zaka yi min wato saboda ni Allah bai da haihuwa ba daga gyara kayan ka sai zama da bai zama sauki mu rawa ba <laughs> sai zama <laughs> sai cibi zama kari daga na faɗi gaskiya gyara kayan ka ne wanda bai zama sauki mu rawa ba ni ban ce miki ba saboda ka ga jimmai shine dalilin da ya sa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta no ba haka nake nufi ba ni abin da na fi so idan aka ce an yi magana to ta tsaya a mahallinta yauwa ina aka yi alkawari to a yi kokari a cikin alkawarin a lokacin da aka yi idan ba ka saba zarrafa ya zama wani abin kenan daban kuma ba wancan ba don Allah do Allah kar mu samu matsala kar mu samu matsala ni abin da ya ci. in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne yau abu tsari na shari'a a abin da ya kamata a yi ina ganin in aka yi haka sai a yi abin da ya fi dacewa za ka furta ba so ba a boye shi a yi furci ba a ba so so amanar so amanar so yawa in dai ka gane hakan to hakan nake nufi to Allah ya mi abin da zai yi kar a sa min lokacin da aka san cewa abin da ba zai yi ba ka ga misali ni an ce da ni ga yanda za yi na gaya wasu ga yanda za yi kuma sai abin bai yi wa haka ba kenan ka ga mun zama guda biyu in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya ce eh, eh ni na ce maka magana yarinya ce akwai ah, nake so za a nema mata makaranta ta ci gaba da karatu kuma ba wai karamar yarinya ba ce gaskiya ta fara karatu tun a garin su no ban san level din karatun ta ban san daga aji na ta tsaya ba amma akwai buƙatar na kawo ta sai mata interview sai mu ga ah, irin abin da ya dace da ita sai a nema mata gurin da ya kamata insha Allah ok to ba da mu so na gode sosai to Allah ya taimaka ba wani amina za ke shigo salamu alaikum wa alaikum salam so ki haƙuri kin shigo na kore ki ko na san ba ki mamaki kin shigo ne biki mun sallama ba shi sana kore ki lalle lalle kai haƙuri wallahi na ɗauka kana karatun alkur'ani shi yasa ban yi maka sallama ba saboda da kanka kana yawan faɗan cewa mai sallah da kuma karatu ba a yi musu sallama gaskiya ne amma ban da amina sautin murya ta yi kama da karatun alkur'ani waya nake kuma kin shigo kin tabbatar da haka to dan Allah ya ƙara haƙuri idan na yi kuskure a wannan lamarin a gafarta mu ko na samu natsuwa na ci gaba da aiki na yadda ya kamata Aminatu ita neman gafara a gurin Allah subhanahu ta'ala kawai ake neman gafara ba a gurin dan adam ba ban kai wannan matsayin ba Allah ne idan aka saba masa ake neman gafararsa kuma ake samun nasara domin ba a ruka bai yafe ba in dai an yi tawbatin nasuwa insha Allah zan ci gaba da biyayya ko ni ma na samu nasara ko kware ma kuwa ai an ce zama da mai turare ko ba komai yana da amfani dan zaka je ka kana kashin turaren ko da baka siya ba sabanin zama da mai ziga zige ko da baka kone ba zaka wuni kana kaurin hayaki kin ga Amina in na biya wannan hikaya take sai a wuna office nan ba komai ba dan haka zo na yi magana da shi aikin office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 sa idan ai ba a yi shiru yi sauri ya lallaba in shiga gida kan umma ta zo ta zanni ta zo ta ce daga ina nake a san iya eh, tsofaffin nan ba sai ana yin ana ba san ana sa aljani ne ne za ki dinga mu adda ke ke daga na kike ma ban sani ba ke baran ga yanki idan ma ke aljana ce to nan gidan ya fi karfin ki saboda yayana kullum sai ya yi takara ya yi karatun kur'ani a gidan nan ha ba mala ya zaka ce min aljana ni ba aljana ba ce a ah, <laughs> ashe ma mutunci to yake wa ma ka ke gidan nan kuma ya sunanki sunana zulaiha to me kika zo gidan nan amma ban sani ba ke da Allah ka kira na ma hankali mana ya za zo ki zo gidan mutane kuma ki ce wai ke ki san ma me kika zo ba to ko dai ya ce ki ha ba malam kaga na maka kama da barauniya ne <laughs> a'a to ƙwararren su wani kamanni ne da su an irin haka zai ki ga yarinya simi-simi ta yi kwance-kwance tana samun dama ga ta yi da kayan mutane na rantse da allah malam ni ba barauniya ba ce ba ke wannan kuma ke ta shafa kuma wa ya gaya miki suna na malam kun gaya ga miki kama da ustazai ne ko dai ke ma kina iban kayan caji ne shi za kike gani garara garara ya hakuri ban san sunan ka bane to na ji wa ya kawo ki gidan nan inda yake ke ba ya bace me gidan ne ya kawo ni ya Alhaji Ali <laughs> na da yarinyar nan kin haɗu wato yayi ne shigo to ni kuma fa kai ma in yaya Kira lawari, kin ga shi ke nan in zama tawa kawai babu wani batun yaya. Mene? Za ki gane ni, ba dai kin shigo gidan ba? Nan shi gan shi yaya ya gane halina ya san kyakkyawa na ki so ki, shi ya sa akawun ki. Wannan gayan ba gaskiya iya zaɓi wallahi ya faranta min rai sosai. majimaci kyakkyawa kyakkyawa da ke da wanda yake da ji kyakkyawa wallahi kina da kyau yanzu abinda za a yi na shiga neman ratsa ruwa ni ba kawo na ni ma na fito mai kyau kamar ki Assalamu alaikum. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Amina. Ya na ganki da ti, ni kuma na san mazo da shi yau. Ni ce na dafa maka yanzu don ka ji daɗin gudanar da aiki yadda ya kamata. To amma saki ne? ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka hakan ya sa ma na yi ƙoƙarin sanin yayin da kake amfani da su. to amma ban da rigima irin take amina wani lokacin ke ma ya kake kika irin kalagayin shayin da nake so. ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayin mu sha sanan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi ba. to me abin kyautatawa nan aiki kike kuma ana biyan ki ki to kin ga ai ba wani ba a ciki sabo yalla bai gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari amma da so samu ne na fi son na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka yan labai ina son ka kyautata mun zato ka cire wasu wasi a ranka Duka abin da ka ga nayi daga gare ka na koya saboda annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan aikan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a yaushe ya kamata na yi maka abin da ya fi hakan to na ji yanzu dai ke haƙuri gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya kiya ai duk wanda ya maka hanyar cin abinci da kuma rufin asiranka ya gama yi maka komai a duniya baki na ba zai iya furta abin da ke cikin zuciyata ba na warka to na yanzu dai ke haƙuri gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne zan kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya kiya na tabbata kana samun nutsuwa da kuma jin daɗi a duk lokacin da kake aiki da kuma kofin shayi a gefenka shi yasa na yi kokarin faranta maka rai domin a na, karanta maka rai yana ɗaya daga cikin sunnonin aikin ofis ɗina waɗanda aka ɗauke ni a kansu su ne wajibi. to ai dafa shayi baya daga cikin abubuwan da na dauke ki aiki a wannan ofis da aikin da aka dauke ki kina yi saboda ka wannan ki bar wa masu yi su aikin su gaskiya ki tafi da shi ba zan sha ba saboda da na kammala abin da nake fita zan ki haƙuri. ba kuma yallaɓe hakan ma karramawa ce a gare ni don ba abin da za yi na gaba kinka na gode so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace bari kora miki bayani umma ta gaya min cewa ke yar amana ce a cikin gidan saboda haka mu dole mu kula da mutuncin ki da kuma amanar da aka bamu ke yana kina kokarin guduwa ne wani irin rashin mutunci ne wannan eh dan baki da hankali haka aka saki ki karin ƙara ganin wannan iskancin ba zan ɗauka ba talaka baki san koma bakin zo bari gaya miki ka ki ƙara ma mutane irin wannan shirme kin ji na gaya miki ashe zan ga wannan lokacin da idanuna kai da kanka ka ɗauki alkawari akan cewa za ka riƙe ragamarsa. masa